Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha ta kai wani kazamin harin makami mai linzami a jiya Asabar kan birnin Prokofs na gabashin Ukraine mai tazarar kilomita 80 daga arewa maso yammacin Donetsk. kamar yadda gwamnan yankin da ke karkashin ikon ukraine vadim flashkin ya wallafa a sakon telegram mutane goma sha ɗaya sun mutu ciki har da yara biyar wannan shine sakamakon hare-haren da aka kai a gundumar provox a yanzu in ji flashkin wanda ya wallafa hotunan jami'an ceto da ke ratsa manyan baraguzan gine-gine a cikin duhu Flashkin ya ce an yi amfani da makamai masu linzami samfurin S-300 a jerin hare-haren da Rasha ta kai inda babban harin ya afkawa prokops da ƙauyukan da ke kusa ya ce harin ya nuna cewa dakarun rasha na ƙoƙarin kawo bakin ciki a ƙasar mu ofishin jami'in shigar da ƙara na yankin kharkiv ya ba da shaida a asabar da ke nuni da cewa watakila rasha ta kai wa ukraine hari ne da makaman da koriya ta arewa ta bata sojojin isra'ila sun kammala tarwatsa tsarin soji na kungiyar hamas a arewacin gaza inda suka kashe mayakan kusan dubu takwas a yankin tare da kwace dubun dubatar makamai da miliyoyin takardu a can in ji mai magana da yawon rundunar sojin a jiya asabar a wani taron manema labarai ta yanar gizo jami'in sojin isra'ila rear admiral daniel hagari ya bayyana cewa a yanzu isra'ila ta mai da hankali wajen wargaza kungiyar hamas da ke tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin gaza yana mai cewa hakan zai ɗauki lokaci Hagari ya ce kokarin da sojojin Isra'ila ke yi na kawar da kungiyar Hamas daga tsakiya da kuma kudancin Gaza za a yi shi ba kamar yadda aka yi a arewacin kasar ba. Yana mai cewa sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar zirin Gaza cike suke da cunkoson jama'a kuma cike da 'yan ta'adda yayin da yake bayyana jan aikin da ke gaba a kokarin lalata ɗimbin ramukan ƙarƙashin ƙasa a kudancin Gaza. Turkiya ta shirya yin amfani da tasirinta da muhimman ƙasashe a gabas ta tsakiya domin dakile yaduwar rikicin gaza kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaidawa manema labarai a yammacin jiya asabar bayan wata tattaunawa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan daya daga cikin manyan masu sukar ayyukan sojin isra'ila a gaza tun da farko a ranar blinken ya gudanar da ganawa tare da erdogan a istanbul sannan kuma da prime minister girka kyriakos mitsotakis a crete babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya soma wani rangadin diplomasiyya ne a yankin gabas ta tsakiya a wannan makon tare da makasudin kwantar da hankula a gaza da kuma kwantar da tarzoma a daukacin yankin a wata ganawa ta daban da blinken ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan ya yi kira da tsage ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza kuma a ba da damar kai agajin jin kai ba tare da wani shamaki ba fidan ya kuma yi kiran da a fara tattaunawa cikin gaggawa domin samar da maslaha ta kasashe biyu a cewar majiyoyin diflomasiyyar turkiyya labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an sami zaro wata mata 'yar shekaru 90 da ranta daga cikin baraguzan wani gini da ya rushe a yammacin kasar japan sa'o'i 124 bayan wata babbar girgizar kasa da ta auku a yankin. wadda ta hallaka akalla mutane 126 tare da rusa gine-gine da zabtarewar ƙasa matar dai ta sami tsira sama da kwanaki biyar bayan girgizar kasar mai karfin awo 7.6 da ta auku a yankin a ranar litinin a halin da ake ciki kuma birbishin girgizar kasa na barazanar sake binne wasu gidaje da kuma toshe hanyoyi masu muhimmanci wajen kai kayan agaji hadarin yiwuwar zaizayar kasa na karuwa tare da ruwan sama da dusar kankara da ake sa ran ta sauka daga daren jiya da yau lahadi sama da mutane 500 ne suka jikkata kuma wasu sama da 200 har yanzu ba a gansu ba duk da cewa dai adadin ya canza a jiya asabar ministan harkokin wajen faransa ta faɗawa takwaranta na ƙasar iran cewa dole ne iran da ƙawayenta su daina ayyukan da ke haddasa tashin hankali da kan iya haifar da rikicin kan iyaka a gabas ta tsakiya yayin da ake yakin gaza a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah catherine colonna ta isar da sako a sarari cewa hadarin da ke tattare da rikicin yankin bai taba kasancewa mai girma kamar wannan ba wajibi ne iran da kawayenta su gaggauta daina ayyukan da kan iya haifar da rikici a cewar wata sanarwa a shafin x da aka fi sani da twitter a da ta kara da cewa babu wanda zai sami nasara ta hanyar tashin hankali kiran nasu kuma na zuwa ne bayan da kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a lebanon ta ce ta kai hari kan sansanin isra'ila da makamai masu linzami 62 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba.

a wannan sabuwar shekara ta 2024. Za mu tashi ne inda Audu Ɗannaito, Lawali Bube, Muhammadu Ashiru Abubakar kasuwan mata, Kananatu mai kayan yara maraɗi, Malama Amina da uwar 'yan biyu Masa'udu Jibiya duk za su ba da shawarwarinsu a wannan shirin. Ku biyo mu. Ina tunubu yake shi da ya zaburo ce a maza maza a samun takunkumi. Yana ina. Kai ka gan shi wata nawa ba gan shi ba. Me ya same shi? Ina talon yake. Kana jin magana yana ta yi ina wancan dan senegal yake kana jin labari ne to duka abubuwa ne waɗanda in mutum ya gina ramin mugunta ya gina daidai shi ina ƙara kira gare mu yan Nijar mu rage kuka mutum yana yin abin ka bai bar gai eh, wani hali ne muka shiga cikin shi babu da ta cikin abinci abdu wallahi sai hamdala da masara ta mun tada shinkafa mun ji da ita mun tada shinkafa wallahi in ka samu hatsinka kana iya kai tuwon tuwon hatsi da shi kana kana iya kai kai tuwon barabusko mutum nawa ke noma ba kake so sai ka je a murza ma shi kai tuwon barabusko ka cika goshi menene ake so eh lawali bube ne shi dai shugaban kungiya ta farhulla ta rotab. lori Bube zan maido bayanai gare ka kamar yadda abda ya bayani eh, ka ga su da abubuwan da yake magana a kai cewa ruwan sun ishe mu wanka kuma mutanen mu suna ganin cewa ba haka nan bane ba. A'a ka san kama na yarda da abu guda da ya ce mu rage kuka amma abun da yake hodi ai ka ji cewa a doke wani lokaci ko eh. kamar yanzu mutum na je yunwa ne sai ka ce mai in hankuri an kai da gobe za ya samu wadata ko baka gane ba kamar ni hurucin shi haka ne ji shi eh. yanzu abun da ake ai kamar zahiri ne cikin wani hadi mutane su lalle ba kowa daidai karhin shi ɗaya da wani ba amma sanin kowa ne a ƙasar Nijar tun da kaga shi shugaban kasa ma da karan kai ya yi bayani ai dan mutane da yawa sun zo mishi da kukan cewa gaskiya an shiga cikin halin haulayi in su shugabannin sun yi shawara akwai wani shugaba dan tunawa ne zanuma mutane wanda ake mm. ce ma shugaban kasar venezuela ana ce mishi mm. igo chavez mm. venezuela tana cikin kasashe da man fetur inmu daga can ake so shi ana kawo shi Nijar. Mm. Can cikin yankin Amerika ne. Mm. To wannan shugaban da ya zo sai iske kasar su ta kowa talauci kuma su ka hiddo man fetur. Mm. Dangance da irin wanga kakatu da Faransa ta mana su lokacin can yankin su su Amerika da sauransu ne sun kama su wannan. Sai ya ce to a kai tsaye saboda ana cikin halin yunwa kamar irin wanga. Ya ce mu za mu hiddo man fetur inmu ganguna wanda ba a tace ba mm. za mu bada su kai tsaye ga kasashen da ka tacewa suna da kamar su brazil kusan su suke mm. su suna noma da kyau mm. sai suna kai musu wannan man su kuma suna ba su masara da sauransu to niger ma kamar da ka ji shawara yawwa musamman ma abin da ya sa wannan shawarar ta zo mun kaga ai yanzu an ce an aza mana tarnaki bisa harakokin mm. hada-hada ta banki ko mm. to in ba sai in mun da kuɗi ba za su bi ta banki in mun ka ɗauki zinare mu mun ka rike ga mu mun ka tai mun ka kai mu wanda sun kai masara sun ka kawo sun ka amshi zinare mu sun ka ba mu masara ko sun ka amshi man fetur mu sun ka ba mu masara in mun ka zo ba mu sa su ma ana iya mangaza mangaza ma kamar sai fawo mm. na gwamnati Allah su hawo annan yan kasuwa mai maye wanda muke tunanin ba su tausayawa bisa ga rage kayan nan na masaru mm. ai in sun kaga ga na gwamnati da sauki dole sai a sa ido in sun so kamar da sun ka saba na cewa su bawa an talaka su sai musu da sauki Allah so su koma su kara abun kaga sai gwamnati ya dauki mataki bisa su wannan shawara ina bisa gare ta shugabannin Niger na wanga mulkin soja lalle babu wanda za a da inci ya ce yana son sauki abinda da abu da yana yiwa ya haƙuri abincin mai hayyar ta kaiwa nan da wasu shekaru a'a wadda ya shawara ce mai kyau saboda matakin da ake ɗauka a gaba amma ga yanzu mm. kai tsaye me ya kamata a yi saboda ka talaka su shakata eh. ai ka san shi shawarar shi shi shawara shi ta gaba ce eh. amma ni wanda nake bada kai tsaye yanzu ne abin da eh. ya kamata a yi muna da man fetur duk tattalin arziki da muka ce saboda mu kora turawan faransa mu zan muka ce mu da kanmu to wannan arziki tun yanzu tun yana rubabe ya kamata a rika ɗiba ana kaiwa dan talaka yi sauƙi ga kayan masarufi daga baya yana da kyau kaga yanzu kukan yan kasuwa wa ga kananan na yan kananan kasuwa namu don saboda wa'ansu abubuwan dole sai an ta yi Najeriya ne kana zato in Nijar ake yin su maradi ake yin su wani yayi kuka da cewa ko direba ko mai ya kara ko wani can ma'aikaci ya mai ya mai wani abu wanda ba na daidai ba a'a yana da kyau cikin wanga inci da muke so mu samu su shugabanni na mulkin soja bayan wa'ancan matsaloli uku wanda sun kace za su magani su sa maganin mu noma abin da muke ci shinkawa in eh, ita ce a faɗaɗa a noma ta nan mahali ya dawa duka wa'an ga wajen da kake gani kewayen garin maradi akwai inda ake iya noma kuma akwai garuruwa da yawa kusa wanda ruwan ba su da nisa sai dai talaka bai kai yi noma irin wannan wanda zai maganin abin gaba sai gwamnati ya sa wani tsari na siyasa na musamman wanda za a ci da kasar Nijar. Eh, Malam ah, gabatar da kai sai ka yi eh, saƙonka a gulguje mi kake wata. yanzu dai Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar Maradi kasuwar mata. Mm. Eh, a gulguje saƙon da za ni turawa guda uku ne kai tsaye. Ba sai yawa ba. Ah, kai tsaye guda uku. Na farko a gulguje. Mm. magana ta bawa Allah Malam Abdullahi dan Naito da ya ce bai kamata ba a rika muna tsuwa da yawa. Mm. Eh wannan gaskiya ne a addinance. Mm. To amma abinda Abdi ya mance. a nan inda muke mun zo ne inda za mu isar da saƙo an kira mu ne mun zo mu sauke nauyin al'ummar Nijar gaba daya kenan idan tun da an kira mu don mu sauke nauyin al'ummar Nijar baki daya to wajibin mu ne mu haɗu matsalolin da ke cikin da wurin haɗin matsala ne sannan mu koma mu ci gaba da addu'o'in da muke kuma kamar yadda ya waɗi kuma mm. addu'o'i muna yi ba dare ba rana kuma farilla ne ko kuma in ce wajibi ne ga dukkan ɗan Nijar ya ci gaba da addu'a ba dare ba rana da Allah ya kara kasan mu mm-hmm. sai magana ta gaba wadda za ni yin kira ga shugabanninmu wannan yanzu kusan kira ne zan shugabanninmu na gwamnati wagga ta yanzu mm. hakikan wajibi ne ko kuma ni abin da zana ba da shawara nake gani wanda ya kamata kuka ya yi ma ƙananan 'yan kasuwa ko kuma talakawa yawa a dube su idan aka saki aka ce sai an jira mm. to wasu za su yi ta mutuwa amma talaka ya gani a kas mm. a san hanyar da za a yi a dan gyara a dan karkata ko da dan wajen man fetur din nan ne da ba mu taba sana abin da yake ba a ce wai man fetur din nan mu ya dawo mu ma dala 80 shugaba tani a ce ya dawo 80 ma daga nan yanzu ga komi ya canza duk hmm. yadda wa'ancan suka ɗaure kurkura a daidai to Allah da komi ya sauka to ni ina yin kira ga dukkanin hanya dukkanin wani abu na tattalin arziki wanda talaka zai yi to ai kokari a duba a sanya masu dubawa su haska su gani a sanya da za a yi a kawo matalaka sauki a wannan kasa mun gode mun gode na Allah ya gaba gabatar da kai Salamu alaikum warahmatullahi kananatu mai kan yara maraɗi. Kananatu cikin iko Allah shirin nan yana harare lokaci ya zo ƙarshe. Hmm. Me ƙorafinka na ƙarshe ko kuma kiranka ga gwamnati ko kuma ga al'umma 'yan uwa baki da. To kira na dai ga gwamnati ne yanzu na ƙarshe. Mu Nijar tun da aka Allah ya halicci mu kowa ya san manoma ne uwayenmu kuma 'yan kasuwa ne. Hmm. To mu ha kullum shi gwamnati ba wai gaba duk hmm. wadda ta hau. ana waɗin wani noma da kiwo kasuwanci kaza kaza amma ba a taɓa taimaka mashi ba a taimaka mashi ma in ma za a taimaka wanda ya kamata a ba abin ya yi aiki ba shi ake ba ba ka gane ko manomi an san shi amma in abin taimakawa ya zo sai a ɗauka aba wanda ba manomi kura da shan kisa gara da kwasa eh ai kamar gidan sange ne gashi nan wurin me gidan sange dala nawa yake talaka aka ce a ba mm. nawa yake abin kunya sai ga ma'aikaci ya sato dila wai yana da ma yan kasuwa gidan sabro ku ake kama tallashi eh kuna sayi yau ba mu sayi amina mai sai da kaya masu. malama amina da kin yi magana kwandon tambati ya kara kuɗi da sauran abubuwa da mai ikirarin bawa Allah dan to ya ci dala ɗari ma ta yawa kuɗin tihoni kina da wani martani wallahi ɗari ba ta isa tihoni ina mata shi ya kiro ta waya ya bani mata shi in za ta saye kamiyar la ɗari su yi sanwa cikin gidan shi <laughs> eh. wallahi ɗari ba ta tihoni yace yanzu na 20 bai tuka tuwo eh. mai na 20 bai miya ran maji na yan goma daddawa ya kawo lissafin wallahi ɗari ku lissafa ku rubuta ga takarda ba ta ci wani kenan mu dai kiran mu dan Allah nan mu bayan Allah mata mm. da man dai mu bayan Allah miki to a ƙara tausaya maza su tausaya mata eh. gaba ɗaya wallahi mace bai wa Allah ce tun da ƙalƙashin namiji take a tausaya mata a sakan musu dan abin da za su rika cohone in mata suka ji daɗi kowa sai ya ji daɗi in mata suka ji daɗi tarbiyyar mata ɗaya ta ci gaba mm. ke mace an tauye ki ɗaya tashi za ta ba na abinci babu kina ta ware kina wulakanci zai ta iske abin wani ya ɗauka kenan an samu haka ƙasa ta yi da lalace aminan za ka gani yara na ta sata sata cikin gari wahala ce wasu cikin gidajensu mm. ba nutsuwa ba wadata abinci dole 'ya'ya su shiga matsala kenan idan maza suka tausaya kenan dole mata za su ji sauki kuma 'ya'ya za su samu tarbiyya mai kyau mun gode 呃。 OMB ko? Eh, OMB. <laughs> OMB Masa'u da Jibiya. To, eh, mene ne za ku eh, a ƙarshe? Me ne Me saƙonku? To, mu dai saƙonmu don Allah dai magana tausayin na shi ne muke kai. Cikin kasuwanci. Cikin kasuwanci don saboda aka tausaya to komi zai sassabto a ji sauki wurin shigowa kaya kuma da farashi da tahowa duk dai ko ina ana so a dan samu sauki saboda in saukin na ya samu to za a ji daɗi ko ba gaskiya ba. mun gode sosai ah, a ƙarshe dai zan rahe da malam abdu kayan in shiga lauli bube eh, malam abdu a takaici takaicewa cikin minti ɗaya mi za ka ƙara cikin bayanan da duk kowa ya faɗi <clears throat> to alhamdulillah hawa da abdan ne to dan ba Allah To <laughs> eh, kira da zani muna da uranium muna da kullun zana ta kake wanga muna da man fetur to duk ƙasa sun ka je cikin bayanan mu ɗauki waɗanga abubuwa guda uku mm. kwanaki Prime firaministan ya tai mali ya tai burkina kuma sun haɗu da 'yan togo mm. sai suka ce muna da mai wanda za mu ba ku isasshe wanda ke wadatar da ku amma ku ba mu kuɗi tsaba saboda bukatunmu wannan abu ne mai kyau to kamar irin haka duk wanda ke son iranian kamar wannan tunanin lauli bubai muna bukata abinci kawo mu shi ka ɗauki iranin ba ni gishiri in ba kamanda ka kawo mu abinci gashi ka dauka wannan zai taimaka komi yanzu cikin sauƙi rayuwar al'umma ba ma ta jaha ba ta kasa ba bukatun Nijar gaba daya. zo tunda muna da masu san iranin kin suna da yawa muna da masu san man fetur kin suna da yawa muna da masu san zinare duka suna da yawa to ga ga tsanan tsaba kawo mu abinci kawo mu kaza kawo mu kaza duk bukatu na yan Nijar kawo ka zube ka ɗauka ka ci yanzu aka dawo nan cikin gida mun samu abinci wadatacce ka kamar yadda libi take a sallama ma gidanka a azama yan ton ton mm. to haka za mu zanki kasar Nijar in muka ci maka koshi in muka ci muka koshi mm. to komi zai taya daidai muna son irin wannan tunanin su yi shi da dama saboda hita daga cikin kangin da muke ciki kuma duk mai so ya azuta kunkuma shi sai Allah mai mai kayan shi eh, a gurguje ni ma abin da za kira gare shi shine suna na lawali bube shugaban kungiya ta warhulla ta rota busha maradi eh, a gurguje abin da za kira gare shi shine lalle idan kai dan adam wani kamar ka ko ya zan bature ko ya zan baki kamar ka makwabcinka dan uwanka in yayi gurin Eh, hausa sun kace wanda ya hana maka wurin kwana sai gare ka da sahi mm. yana da kyau mu hiddo salo da ma'ikantan mu da yan kasuwan mu da yan hulahullan mu da duk wanda da kai cikin Nijar tunanin mu ya koma bisa ga cewa mun ce turawan ga su bar mana kasan mu to in tura sun ka bar kasan mu yaki bai kare ba naji wani cikin shugabanni ma ce kokowa ba ta karewa sai tura sun bar kasan mu to ko tura sun bar kasan mu ko kowa bata kare ba dan da kaga akwai yin waki shura da sauran abubuwan da ya kamata a magance kuma maganin su lalle yan kasan Nijar akwai masu ilimi masu fasaha da yawa sannan kuma sai an komo ga noma kiwo da kasuwanci wanda yake na taimaka ma juna idan an kai wannan insha Allah ta'ala daga yanzu so muke yi ko kowa ta bada inci ya zamanto kamar wanda shugaba cani ya ce ta zan ta karshe ce wanka kan mu zan kuma sai gobe an dawo an ce ai wani ba yanzu da mun hita mun hita ya zamanto arzikin Nijar na yan Nijar ne fusa dan Nijar na dan Nijar ne babu wani dan Nijar wanda zai cewa tun da yau ni kwararre ne babu abin aiki bari in tai America ko Faransa ko Jamus ko ina a'a in muna da wani ilimi wani salon mu da za mu mu sarrafa shi anan mu mu ci wa'anda a tare da mu yan kasa mu su ci haka ne jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo muryar amurka a wannan shiri na zauren voa kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗiban ma wannan shiri ya kawo jikinsa a madadin sauran abokan aiki na washington dc sunana mansur sani tare da sauran malamai waɗanda muka gabatar muku da wannan shiri muke cewa ku tarbe mu a wani karo sai wanda ya daidaita sautin shirin solomon abo da kuma ni madina dauda da na haɗa shirin daga nan babban birnin tarayyar najeriya Najeriya Abuja nake sallama da mutanen Maradi a Jamhuriyar Nijar tare da fatan shirin ya ka'itar. Sai wani lokaci mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar Muhammad. Eh, shekara na 27 kuma ni mutumin jihar kaduna ne daga najeriya to alhamdulillahi a najeriya dai ina sana'a ne na aikin hula irin namu na bari-bari wanda ake wankewa da karo wanda duk yake najeriya sun wannan aikin to cikin haka shawara ya zan zo ziyara da bayan na zo ina shirye-shirye da kuɗi na na zo ghana to kafin zo ghana dai na ga yanayin boda don tafiya na na farko kenan zan ƙetare ƙasa gaskiya na ga abubuwan ban mamaki a kan hanya to bayan na sauka bodan ghana akasari ma gaskiya 'yan sanda na ghana da na haɗu da su musamman da suka ji daga najeriya na taho sun karrama ni sun mutunta ni har ni ya bani mamaki to sai tun daga nan nake ganin kai akwai alheri da albarka da zan shigo cikin ghana to alhamdulillahi na shigo cikin ghana daman akwai 'yan uwana don akwai kakata daga najeriya ita mutuniyar ghana ce wacce ta haifi mamana to daman sai na zo ziyara zan sauka gidan da take to alhamdulillah na sauka gida an karrama na an rike na hannu biyu an mun rikon ma da ni ina ga na wuce dan uwa to cikin haka na fara aikin nama wani rafani na ko in ce kawuna muka fara wannan aikin kaɗan kaɗan kafin in fara sanin gari bayan na san gari sai na ga ashe akwai abubuwa da yawa wanda a najeriya muna da shi na zo na iske shi a ghana to cikin haka ya zo ban san kowa ba irin dai kalubalen da na fuskanta kenan wani lokaci sai ina zaune sai in tashi in je yawo kafin in san jama'a cikin yawo na kenan to ban san kuma akwai kungiya na fina-finai hausa a ghana ba sai allah ya sa na ci karo da wani alama na gane har akwai har nima na yi bincike na kasance tare da su na je na same su yanzu haka zaman da nake nema ina ciki kuma bayan nan cikin wannan harkar da na shiga inda nake gode ma Allah wannan harkar shi ya bani kwarin gwiwa na je na koyi kuma wani aiki na daban na musamman mai zaman kanshi wanda na je na koyi edit yanzu haka ni edita ne kuma ni akta ne to gaskiya kalubalen na fuskance su da yawa eh na fuskance su da yawa kalubalen farko dai shine kadaici da na bar yan uwa daga najeriya na zo garin da ban san kowa ba to ya dauki na tsawon lokaci kafin in sake to amma daga baya da na san abubuwa ina shiga wurare musamman harkan da na shiga sai na ga gari ma yanzu sai na zama kamar na zama dan garin ma sannan cikin haka kuma allah ya bani iko kuma na kuma shiga aikin turan adaidaita gaskiya cikin turan adaidaita ya zo ya kasance dai ban san gari ba amma saboda kwazo na neman abin yi da kuma sana'a da samun kuɗi ya bari haka ne hakuri na fuskanci kalubalen da wuraren da ban sani ba zan ɗauki wani ma ban san inda ya ce ba sai dai in ce mu je shi daga haka har na san wurare daban-daban har yau zan kai wani ma inda bai taɓa sani ba gaskiya tsakanina ni da hukumomi musamman 'yan sanda lokaci ina turan a daidaita sun sha kama ne wani kamawan kuma kowa ya san lamarin dan sanda wani kamawan kuma gaskiya sai kayi da gaske wani lokaci ma sai kun yi gwagwagwa tsakanin ka kai da su kafin ma ka tsira daga hannunsu dan wani lokaci sun taba kama ni daga wani wuri ana ce mai ababu station sun kama ni ni kuma bako ne ban da takarda ban da wani takardar da zai gwada alamar ya kamata in yi tuki haka nake ta ba su haƙuri suna gwada min kaza ni da su akan titi gaddama ni kuma ina musu kaman ni ma na san me nake ciki ashe duka karfin kai karshe dai wani lokaci sun taron mun sun kai kamar su biyar haka nan suka kama ni suka kai ni police station din nan da a lokacin nan dai a sai da kwana uku ko hudu ma ne a police station din suka sassace tayoyin to gaskiya yana ɗaya daga cikin kalubalen da na fuskanta da nake turan a kalubale kuma na biyu musamman in ga haɗu da fasinja zai je wuri gashi yana yaren asanti gaskiya wannan yana ban takaici ban iya yaren ba saboda ina ga wani lokaci ga kuɗi saboda ban iya yaren ba sai wuce amma a haka akwai wasu da ɗan karamin turancin da muka koya ko muka iya da buga-bugan brokin da aka sani na najeriya haka za mu yi mu fahimci juna har allah ya sa yau ina kasar ghana komai na fahimci abubuwa na experience abubuwa da yawa da zai zamantakewa da rayuwa eh, da kuma albarkacin irin wannan hidima da na zo na yi da haƙurin da na yi yau shi wani lokaci kuɗin da nake samu in na aika ni a nan zan gan shi kaɗan ne amma in na aika can ana ganin shi da yawa kuma gaskiya wannan yana mun amfani sosai kuma yana ma 'yan uwa da iyaye amfani sosai daga gida ina kara gode ma Allah don ba zan ce ni na mu kai na zuwa na gane ba Allah ne ya kaddara zan zo don ba zama ya kawo ni ba amma Allah ya kaddara yau ina zaune a gane kai har ina tunanin ma in zan ƙarasa rayuwa na ma ƙarasa shi a cikin ƙasar Ghana. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya, Bakin wallo idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batshin, ga shu. ga Labintis Zabadin an kafa, haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai. Dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan tolanar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, da masu da yake shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Kama da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Suleiman Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.